idris abdulaziz yanzu yana boye ba a san inda yake ba na kabiru gombe ya fi na idris abdulaziz saboda ne duk abin da yake magana satin da ranar juma'a na yi masa raddi amma da yake babu lafazin a wata klik ne daban wanda yana tuhumar mu cewa salatin ma ba annabi muke wa ba muhammadu bakari ba mu ce ya rida ba saboda wannan kazafi ne ya yi mana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 akwai walhadi ila siratikal musaki saboda haka muna kira da babban murya lallai yadda aka ɗauki mataki a kan abdul jabbar yadda aka ɗauki mataki a kan idis abdul aziz to wallahi azimun na an ce